This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. 22 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi. Shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi gwamnan yankin Kharkiv na ƙasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya ta mutane 21 da suka hada da ƙananan yara. Oleg Senegov ya wallafa a shafin Telegram cewa takwas daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su na kwance ne a asibiti biyu daga ciki na cikin mawuyacin hali bayan harin na yammacin Asabar da ya afku a daidai lokacin da mutane ke barci a gidaje biyu da harin ya afkawa. Rasha da yana yawan kaikaitar karkiw da hare-hare birni na biyu mafi girma a Ukraine da ke kusa da kan iyaka da Rasha ta yankin gabashin kasar da mutane miliyan 1.400 ke zaune a cikinsa kafin mexico ta kaddamar da yakin ta a watan fabrairu shekarar 2022 ma'aikatan ceto sun rika yin amfani da tocila wajen neman mutane a karkashin guragusan gini inda aka yi nasarar zakulo wata yarinya da aka riska a daidai wani ginshikin matakala da ta kasa hawa tana kuka tana kiran mamanta kamar yadda wani ma'aikacin kafar labaran afp ya gane wa idanunsa da sanyin safiyar lahadin nan hezbollah ta faɗaɗa tare da nausawa wajen ƙaddamar da harin rokoki sama da ɗari a sassan yankunan arewacin isra'ila inda wasu suka faɗa kusa da birnin haifa a daidai lokacin da isra'ila ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan lebanon yankunan dai sun fara ɗaukar wata siga ta shiga yaƙi ga dangadan biyu bayan shafe watanni na ƙaruwar tashe-tashen hankula Hare-haren rokar da aka rika yi har cikin dare ya sa karar jiniya ta rikita ko'ina a sassan arewacin Isra'ila da ya kai ga dubban mutane suka rika bazuwa a damauce zuwa neman mafaka. Sojojin Isra'ila sun ce an harba rokoki zuwa inda farar hula suke abin da ya nuna yiwuwar rancabewar al'amarin bayan samun hare-hare a baya da suka rika kaikaitar sojoji kawai. Ɗaya daga cikin makamin rokar ya fada kusa da wani gidan mutane a kusa da Kiryat Bialik wadda unguwa ce da ke kusa da Haifa inda akalla mutane uku suka je lalata aka kuma kona gine-gine da motoci. Hukumar bayar da ceto ta Isra'ila maganan David Adam ta ce mutane hudu ne suka jikata sanadiyar afkuwar lamarin. A ranar Lahadin nan hukumar zaben ƙasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara da Sanayaki da shugaban 'yan adawa Sajid Premadasa za su tunkari zaben shugaban ƙasa na raba gardama da za a yi a ƙasar ta Sri Lanka da zai fitar da wanda zai yi nasara. Wannan dai shine karan farko a tarihin ƙasar da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa bayan da manyan 'yan takara biyu suka gaza samun nasara da ake bukata da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u kafin ayyana ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta shaida manema labarai cewa duk sauran 'yan takarar da suka hada da shugaba mai ci Ramilu Kirmisenge tuni aka yi waje da su. bisama yake ya samu kashi 39.5 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da firimadasa ya sha da kashi 34 daga cikin 100 Sange wanda ya jagoranci ƙasar da ɗimbin bashi da lalubin tattalin arzikin ƙasar da ya rika dan farfadowa daga rugujewa a shekarar 2022 ya bige da zuwa na uku a takarar inda ya tashi da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane hudu sun mutu har lahira sama da wasu ashirin kuma suka jikata a yayin musayar wuta a wani wurin shakatawar dare da ke yankin birmingham alabama cewar 'yan sanda da majiyoyin labarai hukumar 'yan sandan birmingham sun sanar ta kafar sadarwar zamani cewa an yi harbe-harbe da dama a wurin da ke kan titi na ashirin da ke kusa da wani wurin da ake ce ma maglonia avenue da ke yankin jami'in birmingham truman Grant ya ce harbin da ya sanadiyar raunata mutane har 21 ya faru ne bayan misalin karfe 11 da 'yan mintoci na dare ya ce daga cikin waɗanda aka harba akwai mutane akalla hudu da ke halin rai kwakwai mutu kwakwai wata fashewa da ta afku a wani wurin haƙar ma'adanai a gabashin iran ta kashe akalla ma'aikata talatin da uku tare da jikkata wasu goma sha bakwai cewar jami'ai a yau lahadi lamari na farko mafi muni a harkar haƙar ma'adanai a tarihin ƙasar inda ba a maga wasu ma'aikata ba sa'o'i bayan afkuwar lamarin fashewa ta afku ne a wani wurin haƙar ma'adanai da ke tabas mai nisan kilomita ɗari biyar da arba'in kudu maso gabashin babban birnin ƙasar tehran a daren jiya asabar ya zuwa safiyar lahadin nan abokan aiki da iyalai da 'yan uwa sun kasance cikin kuka da jimami a lokacin da motoci suka zo da gawakin abokan aikin su lullube da kura kimanin mutane saba'in ne a bakin aiki a lokacin da fashewar ta afku daga bisani kafa talabijin ta kasar ta ce ana kyauta da zaton mutane goma sha bakwai daga ciki na da tsaye a ƙarƙashin ƙasa da zurfin mita ɗari biyu. a Hauwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kuma da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya muna zaune suna ce na gida zai yi na so mai takara ta ce na yi na national council of women affairs na yi shiru na ce a'a na shugaban kasa ya kalle ni ya yi shiru tuni a ce Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a najeriya na nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar faɗa a ji kan abin da ya shafi iyalansu. da ake dangantawa da rashin samun damar ba da gudunmuwa ga ɗaukar na wayar gida. Za mu ji abin da mata ke cewa kan wannan lamari. Yau ma muna tare da uwar gida Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. Za ku ji abin da mai gidanta ya ce lokacin da ta sanar da shi tana so ta tsaya takarar shugaban ƙasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a kan yadda za a gudanar da gidajen aurensu lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da suka haifa. To koyaya mata ke ganin wannan lamarin? Tambayar kenan da shirin kallabi ya yi wa waɗansu mata a Jos jihar Plateau ga abin da suke cewa. namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari saboda tafiyar da sha'anin iyali domin haka ɗin shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin to amma kaga in ba ta ba da komi ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komi bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba a karshen ta gaba ɗaya iyalin sai ta rugurguje. To amma kuma a baya sai ana ganin kamar ku mata kun fi ta'allaka irin waɗannan na waya ma su maza me yasa kina ganin kamar ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi e to shi rayuwa kin san eh, bature yana cewa is dynamic mm. ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye ana misali yanzu kin ga a cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dami su mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkar rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya sai ki gani mace ta yi tafiya ta yi tafiya amma namiji kuma wani a wasu instances sai kiga yana nan kofofin ba su budu kamar yadda ya buɗu mata ba amma in muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewa wai shi namiji ne kaɗai ya kamata ya komi da komi mace nan tana cikinsa dama mace da miji shine ake kira mijin shine ake kira gidan saboda haka ɗari bisa ɗari ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number one a bashi karfi to a hajiya aisha ta kina ganin kamar lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta ɗauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta ba da shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma? Gaskiya kamar yadda kika sa tambayan lokaci ya yi wanda mata ko mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya. kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala kuwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan um, sun sauke haƙƙin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma za ki faɗa ji ba wai za ki faɗa ji na gori ko wani abu ba a'a za ki faɗa aji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu ƙoƙari to ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abun da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su masu furta shi saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyarsu kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma tsakanin iyali? gaskiya to alhamdulillahi. kama yadda yarwata ta faɗa gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu a lokaci da yanayi yadda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wayanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i a da idan kana da dubu daya za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane kuma maybe a yi eh, karyawan abincin safe sannan kuma a yi na rana a yi na dare to a yanzu idan muka duba mudun shinkafa ma kadai dubu biyu zuwa dubu biyu da ɗari takwas daga dubu biyu da ɗari shida zuwa dubu biyu da ɗari takwas mudun wake dubu biyu da ɗari takwas to inda muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu goma wake mudu goma eh, masara mudu goma wannan abun gaskiya ya kai ya kai ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayansu mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayansu mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausa tausaya mu tamaka ma mazajenmu. To madalla kaɗan kenan daga gudunmuwar da mata ke badawa ɗaukar na wayar gidajensu za ku ji ci gaban wannan hira mako mai zuwa. Mata kuna kokari yau yana ce da ku ba. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibril da aka fi sani da Mama Sera, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa gwiwa ba. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako. Ai, kafin ma mu yi aure, ya sa musa hannu shi mama my father my mother da ni da mai gida cewa ki bar matan ala bai hana addini a kowane aure ba in tana so ta bi ba kuma amma in tana so ta ci gaba da addini ta ala bai ce ka hana ta ba kaki hana ta da dai church nata so addinin ku daban-daban yes mai gida na shi musulmi ne ni kuma krista amma kowa za ka bi wajen da za ka shiga aljanna mm-hmm. alinka da yadda kika yi da tokokin allah so baba mai gida nan tunda ya zama ya samu ilimi gwargwado wanda ya adult education ilimi na manya mm. so ya gane da wannan muna zaune lafiya abinmu so da nan da daga mishi muna zaune suna na gida zai yi na suna yi takara sai <laughs> na yi na national council of women affairs <laughs> na shiru so na shi a'a na shugaban kasa <laughs> ya kalle ni ya yi shiru shine a ce Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara yi miki addu'a yes na gode don ya san cewa wasu suna siyasa amma hali iskanci suna ta nonsense amma ni i want to show uh, zan shiga siyasa tsoro Allah dokoki namu a kasa eh, eh, tarbiya eh, discipline na mace mai miji da yara ya kamata mu bi shi shi ne za mu samu daraja abubuwa da muke yi and ya san yali na no problem ba wanda ya ce no problem tun da mai gidana ya yarda kowa suka yi shiru to wani irin kalubale kika fuskanta wajen shiga siyasa well sha na kudi kawai ba wanda ya ce kake rashin ganewa na mutane daga gida na samu izini da wajen mai gidana na ƙauyenmu mutanenmu mu su je su kara mishi gulma eh, na ce sai da muka yi a mitin na association namu na ƙauyenmu daga baya shine na rubuta wa nigeria army na samu izini na daga magida na samu abuja local government da ƙauye na gari na na kaya musu so ba da wanda ya iya fuskantar wani abu su ce mene ne ko magumagu nasu su zo su yi tare ma gidana ya kika kalli siyasar mata a wannan kasa ya kamata dan ce musu duka ran su daidai sun yi kokari amma me sun zo nema a siyasa sun zo neman kuɗi ne ko girma ko gyaran gida da kasa da ci gaba kasa me suke nema in eh, an zo neman eh, eh, girma me na zo nema da na ce zan shugabanci shugaban kasa me na zo nema ba magana kuɗi ba ne philosophy zuciya dalili na kamar mace da yara da rashin ilimi na mata da mu a cikin kauye kuma yanda aka koya mana a school yanda aka hada muku daga wani states iri-iri muka san juna koya mana yanda mu rike juna kamar yaran Najeriya mu ci gaba gina Najeriya da haɗin kai da halin gaskiya da tsoro Allah shi yasa muna dauki oath na office rantsuwa na office ko rantsuwa na mun yadda cewa za mu yi abinda dokokin najeriya constitution na najeriya ta yarda so ya kamata in na shiga wasu za su gane cewa a'a me take nema ba wani magana shugaban kasa kawai ba amma in ka eh, ya kamata mu yi a hankali hankali na yi takarar na eh, house of reps da na senate kafin na amma a eh, gida na samu nomination dina so daga baya na ce a na samu ok a ci gaba muna to kafin ki tsaya takarar neman zama shugaban kasa mm. ke rike wasu mukaman ne yes bayan na gama lecturing na yi aure so a cikin ko siyasa din da ko uh, abubuwa da nake yi makaranta din da aka zabe ne commissioner social development a kwara state and na yi Ah, about three years kenan da aka aka canza kwamishinoni so ba dauke ne na ci gaba ba aka dauki wasu so na samu dama na ci gaba da kudai ne <laughs> a cikin politics <laughs> so anyway aka aka yi and ya tamake ni amma wani ya gama madam yadda kina commission ki za ka yi siyasa na ce zan yi to ya yi wani dina in za ki yi takar ya kamata kudin tax a rati naki ki yi tattalin cewa kin biya kowane shekara don za a tambaye ku kuna biyan tax haraji naku haka na bi su ba da shawara so kin yi kwamishina kafin ki shiga siyasa mm-hmm. yes na san maganan policy formulation da implementation commissioner for sports social development and youth to bayan da kika gama Commissioner sai kika dawo kika rike wani mukami daban mm, no na ci gaba da siyasa kin yi minista mm, ban yi ba because eh, akwai challenges ko kishi ne ko menene na kyale su ko an ce na san cewa ilimi da ubangiji ya bani da hali da aka koya min daga gida ko ina na shiga zan bi dokoki ubangiji na san yadda za a da eh, musulmai da krista so a bada wani matsala ko ina na shiga ana mulki saboda da tsoro allah za a yi a gina mutane da yara da eh, matasa da hankalin masu rike kasa a cikin siyasa don gyara kasa ɗin da gaba ɗaya to sai ga kin tsaya siyasan kuma na ga mata 'yan uwanki ba su baki goyon baya ba ba su gane ba na biyu kudi ya riga ya shiga na ji cewar an ba su $66,000 a wasu masu ya fi wasu $77,000 saboda kar su zaɓe ki eh su zaɓe wanda suna takara da ni hmm? amma lokacin da na yi takarar shugaba kasa samu uku a cikin pdp da president goodluck da alhaji atiku da ni yaya muka sami nomination aka ce kowai zai biya 1 million naira a saya tiket na tashi kuma na sanda message wa janar gida cewa yaya nawa ne salary a kasar nan lokacin da na, na commissioner ana biya na 2000 naira per month so wanda su na ce sa na aika abin da na riga na rubuta wasu hints on effective parenting ina ta sayarwa don na samu kuɗin tafiye-tafiye so da na samu na kawo ya gane cewa ina kokarin na samu abin da zai bani kudi suna zuwa hankali taimake na je na dawo na haka amma na maganan kasa da aka ce kuma an yi mamsa kowa maganan kudi ba maganan sun kasa da tsoron allah ne so ni kuma na san Allah ya taimake ni an yi min koyi a gida sosai baba na reverend ne a dey fear god na je tsoro <laughs> Allah na tsaunan eh, manya da eh, kanana a bayana so ban da problem ba koya min sata ba ba koya min iskanci ba ni da na commissioner for social development sports and youth na koyar da wannan zan samu eh, lokacin na iskanci da rai dina so well na je ga na ga masu to ban da 1 million aka ce na ce no so sai masu kuɗi ne ya kamata su yi eh, da na same su sa su masu kuɗi ne ya kamata su zama eh, politicians babu masu hali babu masu ilimi amma su ba su da kuɗi irin wannan amma to gashi ga takardar wanda na rubuta hints on effective eh, hanyar koyar da taso da yara da halin kirki za ka saya na bashi it was money so okay na nuna mishi amma na yi launching kuma na ce shi ne one of my chief launchers it was very good ya aiki minista na eh, information a lagos muka yi ah, cultural center a lagos ya zo and ya ce gwamnan gida ya min donation na 50,000 lokacin kuɗi ne sosai ah, gaskiya ba su biya ni ba sai da lokaci ya kai za a yi takara da ya ji dokar wanda suka kawo za ke takara daga kasa ward local government state in kika ci shine za ki zo sama federal muka yi wani convention na mu a jos so to have ya kamata mu samu 31 candidates ko 30 ko 31 at that time candidates yaya na yi na zama candidate ga kwara state godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako madam sarah jibril macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a najeriya da bakinmu na yau murna ahmed aisha aliyu usman da kuma hajiya salma muhammad sai wakilanmu madina dauda a birnin tarayya abuja da kuma zainab babaji a jos jihar plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma shiri na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wamai da ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.